This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa jummai ali wasu 'yan bindiga a ƙaramin hukumar omoha ta jihar rivers kudancin najeriya sun kai hari a kan 'yan jam'iyyar apc a daren juma'a har ma suka kashe mutane tara da raunana wasu da dama kamar yadda wakilin sashen hausa lamido abubakar sokoto ya ako da rahoto Hosiya Hassan Karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers ya tabbatar da faruwar lamarin. Eh wato abin da ya faru mun ji cewa akwai wani su yara sun fi da abin bindigoki sun je gidan an former chairman na laka government an je wurin a arbin shift tsohon chairman da ya memba za family na shi mm. dukansu a guda shida an kashe su daga wurin sun tashi sun je ofis na apc wanda yana garin omo sun atakin ofis sun yi arbe-arbe a wurin an kashe mutum daya a gaban ofis din kuma kuma an kuna mashin guda daya daga wurin sun tashi sun je gidan wani wanda yana nema House of Assembly a kauye din Allah ya tabbake shi ya gudu amma an sa wuta a gidan shi. An kunan gida an kuna mishi motoci a guda uku. Shin ko akwai waɗanda kuka kama zuwa yanzu waɗanda kuke zargi da aikata wannan danyen aiki? Yanzu haka dai ba mu kama wani ba tukuna. kuma a kauye dai ma ba su da police station amma abin da zan tabbatawa jama'a kuma mutanen river da mutanen jihar duka duk wanda ya kata wannan dole sai mu kama shi na je wurin da ya yan sanda na je na gan abun da ido na kuma na tabbata cewa eh ya faru haka na sa yan sanda suna patrolin a gare cikin garejin gaba gida a tabbata musu cewa eh akwai security kuma ba mu ci gaba haka kwamishinan 'yan sandan jihar rivers kenan Jiya Asabar shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai. Ya yi wannan kiran ne kwanaki biyu bayan da 'yan yakin sa kan ƙungiyar al shabab suka kashe mutane 148 a jami'ar Garissa inda galibi suka auna mabiya addinin Kirista. A wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar shugaba Kenyatta ya ayyana zaman makokin kwanaki uku kuma ya yi kira ga 'yan ƙasar da su kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. shugaban ya jaddada imaninsa cewa addinin musulunci da addinin kirista addinai ne da ke yaya ta zaman lafiya da jurewa juna ko kuma fahimtar juna ya ce da rana kiri-kiri ake canjawa mutane tunaninsu a maida su 'yan ta'adda ya kuma yi tambayar cewa ina iyaye da 'yan uwan waɗanda ake canjawa tunani ina kuma shugabannin addinai da na siyasa suke ya ce tilas gwamnati ta samu bayanai da haɗin kan jama'a kafin ta san yadda za ta tunkari ta'addanci yadda ya kamata karkashe ɗaliban da aka yi a jami'ar gari garissa ranar alhamis shine aikin ta'addanci mafi muni da ƙasar kenya ta gani tun 1988 lokacin da 'yan ƙungiyar alƙa'ida suka kai wa ofishin jakadancin amurka hari a birnin nairobi wancan harin ya kashe fiye da mutane mai tan yawancinsu 'yan ƙasar kenya Ƙasar Rasha da ƙungiyar agaji ta Red Cross sun yi kira ga ƙasar Saudi Arabia da ta sarara a hare-haren da take kaiwa 'yan tawayen ƙungiyar Houthi a ƙasar Yamal domin a samu yi wa farar hula jigilar kayayyakin agaji na jin kai da kuma kwashe 'yan ƙasashen waje daga ƙasar. Jiya Asabar Rasha ta yi wannan roƙo wajen wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi akan al'amarin ƙasar Yamal bisa bukata daga ƙasar Rasha. shawarar da rasha ta gabatar ta tanadi kasar saudi arabia ta rika dan sararawa a hare-haren da take kaiwa a kan 'yan huthi a can birnin Janiba kuma kwamitin kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross ita ma ta buƙaci nan da nawa a kawo ƙarshen fafatawa tana mai faɗin cewa ana hana jigilar kayayyakin agaji na jin kai kaiwa ga waɗanda ke buƙata jakadiyar ƙasar jordan a majalisar ɗinkin duniya dina kawar ta ce gobe litinin idan allah ya kai mu wakilan kwamitin sulku suke fatar cimma daidaituwa ko kuma yanke shawara a kan kudinan da rasha ta gabatar dina kawar ta yi wannan furicin ne a matsayinta na shugabar kwamiti a wannan wata da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar da ke lura da yadda ake kare 'yanci da hakkin bil'adama a ƙasar Siriya da cibiyar ta ke birnin London ta ce yanzu haka 'yan kungiyar islamic state su ne ke mamaye da yawancin sansanin 'yan gudun hijirar falastinawa da ke kusa da damascus babban birnin kasar ta syria jiya asabar kungiyar kare hakkin bil'adaman ta ce mayakan kungiyoyin islamic state da al-nusra front reshen kungiyar al-qaida a kasar syria sun samu damar mamaye kashi 90 daga cikin 100 na sansanin 'yan gudun hijiran yamuk kungiyoyin biyu sun fafata da wasu 'yan tawaye ciki har da 'yan yakin sa kan Siriya da na Falasɗinawa waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin Siriya. Baya ga fafatawa da ake yi a ƙasa, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sojojin Siriya suna yi wa sansanin 'yan gudun hijiran lugudan wuta. Tarzomar da ake yi ta rutsa da waɗanda ke zaune a sansanin kimamin farar hula dubu goma sha takwas ciki har da yara waɗanda suke zaune a sansanin. Jiya Asabar Amurka ta yi tur da Allah wadai da harin da aka kai a kan sansanin 'yan gudun hijirar na Yamok ta kuma ce take-taken kungiyar Islamic State da na ƙawayenta babban hatsari ne a kan farar hula waɗanda tun shekaru biyu da suka shige suke cikin halin na shiga uku domin an hana su sukunin samun kayayyakin abinci da magunguna da wasu kayayyakin masarufi da suke bukata ruwa a jallo. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun ce an ɗan dakatar da yunkurin ganowa da ake yi a inda jirgin saman ƙasar Jamus ya faɗi. Hukumomi sun ce sun gano akwatunan ɗauka da tattara bayanan jirgin da ake cewa Black Box da Turanci da kuma gawakin mutane. A ranar 24 ga watan jiya na Maris, jirgin saman fasinjan na ƙasar Jamus ya faɗi a yankin tsaunukan ƙasar Faransa. ya kashe dukkan mutane 150 waɗanda suke cikin jirgin. Masu bincike sun ce bayanan da suka samu daga akwatin farko jim kaɗan bayan faɗuwar jirgin ya sa masu bincike yanke shawarar cewa ɗaya matuƙin jirgin ɗan shekara 27 da haihuwa mai suna Andre Lubis da gangan ya yi hatsari da jirgin domin kuwa shi Andre Lubis ya kulle kofa shiga inda direbobin jirgin ke zama da ake cewa cockpit da turanci. ya hana matukin jirgi mai suna Patrick Sanheimer shiga sai ya karkata akalar jirgin da gangan ya doshi tsaunuka inda jirgin ya je ya faɗi a gefen tsaunuka. Masu bincike sun ce Andre Lubis ya yi kunnen uwar shegu da buƙatar da matukin jirgin ya yi ta masa cewa ya buɗe ƙofa. kuma an ji waɗannan maganganu ne a cikin akwatin ɗauka da kuma tattara bayanan abubuwan da suke faruwa a cikin jirgin. Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin wannan shirin dai za mu duba zaɓen da aka gudanar ne a faɗin tarayyar Najeriya kuma abin da filin zaɓe ko naɗi ya yi shine ya tattauna da wasu masana harkokin rayuwar bani adama musamman harkokin demokuraɗiyya domin duba wannan zaɓen. Domin wannan karin dai ba a yi naɗi ba kuma ba ya ɗauki ɗagwara ba. Kenan muna iya cewa zaɓe a Najeriya ya hau kan titi ya miƙe sambai kenan dr mk hassan na jami'ar pennsylvania da ke nan amurka shine na tattauna da shi kuma shi na fara yi wannan tambayar wannan asalin ci gaba sosai aka samu ba kaɗan ba don yawanci abubuwan da ke faruwa a siyasa da zaɓe musamman a afirka kafin a kada shugaban ƙasa da yake kai yana matukar wahala saboda suna amfani da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro da tirta sama 'yan adawa ko wannan zaɓen ai mun ga abubuwan da aka yi kawai dai jama'a ne sun gaji ya sa suka ɗau mataki sosai suka ga hakan ya faru to wannan kuma ya nuna cewa lalle jama'a su suna da ƙarfi dama demokrasi ana cewa ƙarfin jama'a ne yanzu 'yan najeriya sun sami darasi babba cewa duk wanda bai musu daidai ba suna da ƙarfi ba wani na yaƙi ba ko na tada zarzuma ba a'a kawai ƙuri'a ce za su yi amfani da ita su da kai in kuma kai ɗan majalisa ne ma akwai referendum wato a kirawo ka gida ka dawo a sake tura wani so wannan zai ƙara ƙarfafa demokradiyya kuma eh, ya nuni ma shugabanni cewa ba zai yiwu ba su yi wasa da aikin da aka saka su saboda talakawa suna kallon su to dakta wani abu duk da yake na yadda da kai yadda ka ce mutane suna da ƙarfi suna kuma iya canzawa idan suka so yin hakan amma wasu kuma na alakanta nasarar da aka samu a kan ita hukumar zaɓe wata tsaya tsayin daka ta tafiyar da abin yadda ya kama tare da amfani da waɗannan na'urorin ina hankalin ka ya karkata game da wannan eh gaskiya ne to ai abin da ya sa ita ma hukumar zaɓe da ya sa ta yi aikinta ta kwana da sanin cewa idan ba a yi zaɓe mai kyau ba a halin da talakawa suke za a iya samun tashin hankali saboda haka na zan ci gaba da cewa lalle su kansu saboda sun yi ba daidai ba mutane suna ganin zaƙin bai da inganci suna ta ah, complaining yasa su ma suka tashi tsaye suka ƙara inganta abin inda a ce kawai abin da aka yi a baya mutane sun nuna ba su damu ba watakila su ma ma'aikatan hukumar zaɓen ba su yi abin da ya dace ba amma an nuna musu cewa abun ba haka ba ne misali eh, ina duba ina kallon yadda shi profesa attahiru jega ya zauna da kalkuleta yana ta lissafi na sakamakon gaba ɗaya ce to ta san a 2011 su eh, shi dan takara general muhammadu buhari ya ma yi zargin cewa watakila ko an yi amfani da ita software na kwamfuta an sace masa kuri'a shi ne na ce to ko watakila shi ma jega ya kusa kwana yana lissafi da hannu ba son ya taba kwamfuta kar a ce wasu ƙuri'u sun bata ne. Eh, to, eh, dakta wani batu kuma shine sautari idan an yi eh. zaɓe ko kuma a bisa abin da tarihi ya nuna muna ya kuma tabbatar mana shine tun da aka fara demokradiyya a Najeriya ba taɓa yin zaɓe wanda yake bakin gwargwadon hali kusa da sahihi amintacce karɓaɓɓe irin wannan ba. Yawancin lokaci za a ga ko a yi ɗauki ɗagwara ko kuma a yi naɗi maimakon zaɓe. Kana jin wannan zai zamanto cewa an yi kwana da ire-iren waɗancan yanayin da aka baro baya ko ko dun dai eh. buhari ne ya sa a'a muna fatan cewa daga wannan ba za a kuma sake koma a gidan jiya ba muna fatan cewa lalle wannan shine maso min taɓi tunda shi general muhammadu buhari shi ya sha wuya akan wannan irin zaɓe da ake yi ba sahihin zaɓe ba sau uku yana gudawa sannan sai na hudu ne allah ya bashi nasara muna fatan cewa in ya zo aikin farko da ya kamata ya yi akwai rahoto na justice muhammad west committee report na electoral reform wanda shi kansa je ga memba ne a matsayin ya yi aiki wannan kwamiti din da yar azdura ya kafa don duba harkar zaɓe a najeriya ya sa aka ba da shawarar ma a tsora shi uh, chairman na hukumar zaɓe muna fatan cewa yana zuwa aikin farko da zai yi ɗauko rikoton nan na muhammadu west committee duk abin da da aka yi ta kafa kafa ba a so a implementing din shi a saka shi ya yi kokari ya sandin bill zuwa national assembly abin da ya kamata a mai da shi doka ya zama doka misali shi kansa jega kafin zaɓe ya ana ta fuskantar barazanan kar wata 'yar ƙaramar doka wadda daga gefe shugaban kasa ya amfani da ita ya tura shi hutu to ya kamata a cire irin wannan a yi shi dalla-dalla cewa ga iya ƙarfin shugaban ƙasa a kan shugaban hukumar zaɓe sannan kuma ta inda suke samun kuɗi a mai da shi wato daga source independent din sosai da zama independent so da ba zai yi ba wani shugaban ƙasa ya zo a gaba ya hana ta ma ko kuɗin zaɓe a kan lokaci ya lalata mata ayyuka sannan amfani da fasaha din nan da aka fara a ƙara ƙarfafa shi an ce kadiri das din ba su yi aiki ba eh, a wasu wajaje an ce 75% ne to akwai algorithms na biometrics wato wanda suke gane yatsan hannu wanda sun fi wannan ma amfani akwai bayani a kamar national institute of standard and technology na america nan da take testing wannan fasahan wanda wanne ne yake best wanda ya fi gane yatsa ina ji as of 2011 na wani nec ne ah, amma akwai wasu fasahan so a ƙara ƙarfafa wannan bayan an karfafa amfani da biometrics din a dauko mafi ma muhimmanci mafi ma inganci a tsora sannan kuma a sami yadda ma za a yi sakamako ma daga polling unit ma kowa yana gani ba ma sai an je collation ba da sauransu. Amshin in ka in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar to shi ko farfesa bube na maiwa na jami'ar audu da ke senegal da abokin aiki na aliyu mustapha sakwato ya tambaye shi ko yana ganin yadda aka gudanar da zaɓe a najeriya haka na nufin an yi ban kwana da zaɓe mai nasaba da ƙabilanci ko addini ko ɓangaranci ne abin da muke fata kenan wato wannan kamar kunnuwa ne Eh, a cikin irin abin da muke fatan ya faru a ƙasar Najeriya. Ban yi tsammanin ba da cewa da idan 'yan Najeriya kansu ya waye bisa kan demokrasiya wani ya zo kamar ya murɗa musu hankali ta cewa da ni dan ina kirista ne aka min kaza ko ko ni dan ina musulmi ne aka min kaza ko kuma ni dan ina dan kabila Ibo ne ko dan ina dan kabila Yarba ne ko dan ina kabila Hausa Fulani ne aka min haka. Idan aka je aka tsaya aka diba ma wannan a yahe ni da magana da zai Yarbawa su suka baiwa Muhammadu Buhari iko domin inda kamar kasashen yarbawa ba su kaɗa mishi kuri'a kamar yadda muka sun kaɗa mishi kuri'an nan ba kenan ba zai zama shugaban ƙasa ba wato cewa da yau zancen kabilanci a najeriya ya fara ƙarewa na ce ya fara karewa ban ce ya kare ba amma ya fara karewa saboda yanzu dai kawai hankalin 'yan najeriya duka ya kai ga cewa da wanda suke tsammanin yana iya huddo su daga cikin irin halin kakanikai da najeriya ta shiga cikin su shine suke bukata wai ba wani kabila ba ko kuma wani zancen addini a'a gwarzo ne suke nema kawai a kasar najeriya kirista ne musulmi ne bayarbe ne ibo ne hausa fulani ne babarbare ne ba ruwansu yau wanda yake hudda su daga cikin irin halin da nake ne suke nema to duka duka anan shirin zai ɗiga aya a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr mk hassan da shi farfesa gobe maiwa da cd da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. yayin da ya rage kasa da makonni uku a soma gudanar da zaɓe a tarayyar Najeriya bayan ƙarin wa'adin makonni shida da hukumar zaɓe mai zama kanta ta yi a ƙasar yanzu wasu sabbin al'amura ne ke fitowa musamman ma batutuwan da suka danganci zaɓe na neman ƙarin wa'adin da wasu jam'iyyun adawa guda 23 cikin 28 suka yi a jihar Borno da kuma zarge-zargen da wasu jam'iyyu ke yi na cewa gwamnatin jihar na kokarin amfani da sansanin 'yan gudun hijira don tafka makudin zaɓe sai dai dukkanin waɗannan zargi gwamnatin APC da ke jihar Borno na karyata wannan zargin da kakkausan murya da cewa babu komi illa fuskantar faduwar zaɓe da jam'iyyun adawan ke ganin kiri-kiri wadda hakan ke fidda su cikin hayyacin su ya kuma sa su irin abubuwan da suke yi a makon jiya ne dai wasu jam'iyyun guda 23 suka rattafa hannu cikin wata takarda inda suka nemi hukumar zaɓe mai zaman kantan da ta tsage zaɓen jihar Borno kaɗai har zuwa ranar shida ga watan Satumban wannan shekaran wato watanni shida masu zuwa wanda Kwamar na Musa ya karanta wannan koke da waɗannan jam'iyyu suka gabatarwa wani ma labarai a ofishinsu da ke cikin garin Maiduguri game amma abin da kwamar baba ga musan ke cewa a madadin sauran jam'iyyun ra'ayinmu ne na jam'iyyu a cikin 28 jam'iyyu 23 muka zana muka yi mitin muka ga ya cancanta mu daga murya mu haɗa mu haɗu mu dunkule mu nuna ga damuwanmu na borno ba zai zaɓe ba zai yiwu ba daga nan zuwa sai 26 september muna so a kara mana wata shida domin muna da dalilai da yawa kuma wannan dalilan za su saka za mu rubuta wa national assembly korafin mu za mu rubuta shugaban kasa za mu rubuta security advisor za mu rubuta inspector federal of Police duk mu nuna koke mu kuma wannan din ba zai hana mu faɗi bukatunmu ba domin ruling party tana da matsaloli da yawa. sai dai wannan batu da ya zama mai sarƙaƙiya ya haifar da muhawara mai ƙarfin gaske a ciki da wajen jihar yayin da wasu ke nuna goyon bayan wannan kiranye wasu ko na Allah wani ne da wannan batu wanda hakan ya sa wani bangare na waɗannan jam'iyyu su goma sha takwas suka kira za su taron manema labarai wanda suka yi Allah wani da wannan batu gama abin da Alhaji Muktar Abdullahi ke cewa wanda kuma shine shugaban jam'iyyar AD. Mu nuna ma bakin cikinmu kuma mu dama ba ma ciki cikin wannan abin da ya yi ya je ya shiga wayansu mutanen da ba mutanen siyasa ba wanda cikin suka sa hannu sun zauna a wani waje ya yi abin da ya ga dama ya fita shine muna so mu tabbatar ma a duniya muna dari bisa dari ba demokradiyya mu din ya ci gaba kuma mu tabbata cewa alkawarin da 'yan kasan nan gaba da suka hada suka dauka a sati shida nan za a sake zabe muna so mu tabbatar muna goyon bayan bayan a yi zabe a kasar nan kowaye wanda Allah ya bashi sa'ada ya ci gaba amma kara lokaci gurgurtan da demokradiya ne kuma wannan baya cikin tsarin demokradiya na kasar nan sai dai a baya dai mataimakin sakataren jam'iyyar ed na jihar Borno ya halarci wannan taro wanda shi ma ya bayyana mini matsayinsu a wancan taron kamar haka a sunana Abdulkadir Fema to akwai shawarwarin da muka bayar a rubuce in har zai zauna ya yi zaɓe a'a ko a'a za a wakilta wasu daban daga cikin jam'iyyu ne a'a ko kuwa a cikin 'yan ƙasa wanda aka sani dattawan da ya kamata sai su rike to wanda ya rage daga su 'yan national assembly su ba da wannan shawarwarin yadda suka ga kundin tsarin mulkin najeriya ya nuna raka ne wannan batun zaɓe kamar kunne nemi a ɗage hada na shugaban ƙasa ne ko kuma hada na gwamnoni zaɓen na borno kawai muka nema to kuma abin da muke so jama'a su gane pvc da aka nema akwai sama da 500 da bai karaso ba to ya za a zo na a yi zaɓe a cikin wannan halin. Wannan batu da ya janyo hankulan jama'a da dama hada ma ita kanta gwamnatin jihar Borno inda mataimakin gwamnan jihar Alhaji Zanna Umar Mustapha ya kuka kan wannan taron manema labarai da cewa. Babu ita kuma constitution na Najeriya inda aka ce za a daga wannan zaɓe wannan lokacin da ya kamata a yi shi in ma yau aka ce za a daga zaɓe za a bamu wata shida kin za a ƙara mana da ba tafiya za mu yi ba sai mun zo na kowane lokacin da muka yi zaɓe kuma a wannan jihar za mu ci. Sai dai kuma Baba Gana Musan shugaban wancan bangare na jam'iyyun adawa 23 sun nemi ɗage wannan zaɓe zaben ne ba don komi ba illa neman karin tabbacin ƙuri'a ƙwarin zaman lafiya da aka samu a jihar. Mutanenmu na ƙauyuka wanda suke local government yanzu ba su da hankalin da za su zauna su yi magana siyasa domin an kashe mutanensu an ƙona su wani family da voters card ma sama ya rasa saboda haka in babu katin nan ta za ka yi zaɓe ne. Har ila yau wani dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Bama da Gamburu da kuma Diko Alhaji Abdulrahman Terab ya koka ne kan irin tunsasawa wanda ya ce ana yama magoya bayan su musamman ma 'yan jam'iyyar PDP da ke tsugunni a sansanin tsakanin 'yan gudun hijira wanda ya ce ana nuna masu 'yan uba da kuma zaran sun nuna ga su akan yi ƙoƙarin laƙa masu sharri ne a ce da su yan ƙungiyar Boko Haram. Ita gwamnati musamman gwamnatin Borno tana ikirarin cewa suna da tausayi kuma suna taimakawa jama'a. To ina ganin wannan aikin da aka yi musamman a cikin jihar Bama wanda ake yi yau in kace kana supporting PDP a cikin kam sai a kore ka a hana maka abinci a hana maka wasu ai wasu wasu kayan masarufi. Lalle ma har aka kira wasu yaran mu aka ce musu in sun yarda sun je sun yi PDP to za a yi musu sharrin da ba su taba mantawa ba. Za a ce mu su boko haram ne mutuna fa wallahi duk mukamin da muke ciki a nan gurin lokaci ne kadan zai kure su kuma in Allah da wanda ya bashi rai zai zo ya zama abin da zai zama sai dai shugaban karamar hukumar Bama Alhaji Ali gujja wanda kuma ita ce karamar hukumar da wannan dan majalisa ya fito ya ta wannan zargi wanda ya ce bai taba jinta ba ba wanda ya barazan cewa za a fidda su akan to abin da yake zargin nasa shine har kamar kuna danganta waɗannan mutane da idan suka koka za ku ce za ku danganta su da cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne sai a kama su a fita da su ya gaskiyan wannan batu yake ah, wannan ban taba ba sai dai kuwa cewa ni a abun nan bin isa can ba a taba gamun kuma ba kamar inda na gama idan suka ce su boko haram ne ai akwai sojoji akwai polisa ai waɗannan mutane su ne da doka in ko yan sivila jet sun kama su dole za su mika su ka soja sai dai ita ma makwabciyar jihar Borno da ke fama da irin waɗannan rigingimu na yan kungiyar boko haram ɗin. ta mai da martani ne da cewa wannan abin al'ajabi ne kwarai a ce wasu na kiraye-kirayen kirgi zaɓe kamar yadda shugaban kungiyar jam'iyyun adawa da ke jihar Yobe Alhaji Umar kukuru ke cewa wannan óculos escurecem. mamaki ne ma a ce a yobe ko borno ko adama ba za a iya zaɓe ba domin an yi zaɓe a syria iraq afghanistan da pakistan wanda kwatankwacin tashi hankali da suke wannan guraren babu a borno da yobe shiga zaɓe bai ɗaya ko ina a najeriya ya zama ma dole ne ba wai za a iya bane ya riga ya zama dole domin mun fahimci ko ina za a yi domin a yobe a baya mun yi zaɓe a cikin wancan tashi hankalin ma ba ma a yanzu ba sai dai shi ma gwamnan jihar borno honorable burkan shatima ya yi wani juyayi ne mai kamar ruwanka wanda ke cewa ba ƙarin sati shida aka yi ba ma wata shida ne suna da tabbacin cewa wannan rana za ta zo kuma su suke da nasara. They can add six weeks if they want to they can add six months. amma rana ba ta karya sai wariya suna or later the day a will come sai dai da irin wannan tabbaci da shugaba gullak ebele jinatan na najeriya ke baiwa yan kasar na cewa za a gudanar da zaɓe a duk fadin kasar wasu al'umma da ke shiyar arewa maso gabacin nigeria na ci gaba da nuna fargaban su na cewa suna samun wasu rahotanni daga kasa na kokarin ɗage zaben jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da mako guda bayan gudanar da zaben wasu jihohin kamar yadda sakataren jam'iyyar apc na jihar yobe alhaji abubakar bakabe ke cewa muna rage rage jin labarin cewa jam'iyyar pdp a arewa maso gabar suna so ita jam'iyya ta ƙasa za ta matsawa jami'an tsaro su nuna cewa suna so a ɗaga zaɓe na jihar yobe adamawa da borno na sati ɗaya saboda samu dama su kawo jami'an tsaro don su duba su to shi ne muke so kasa da gaba ɗaya ta sani da mu jam'iyyar mu gaba ɗaya ta kasa ta sani mu ba ba mu yadda a ce an raba mana zaɓe ba a ce zaɓen jihar Yobe zai zama jihar Yobe da Adama da Borno zai zama sai bayan sati ɗaya ba za a yi. Irin wannan sabbin al'amura da ke kunno kai a jihar Borno dai batutuwa ne masu sarƙaƙƙen gaske wadda wasu ke ganin cewa ya kamata mutanen da ke wannan shiya su yi la'akari da irin abubuwan da ke damun su don haɗa kai wuri guda don samun maslaha kan irin waɗannan matsaloli musamman mana hare-haren 'yan bindiga da kuma kisan gillan da akan yi wa jama'a ba gaira babu dalili da sake kwato sauran garuruwan da ke a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram da zai ba al'umman jihar dama ci gaba da walwala da 'yanci kamar sauran takwarorinsu da ke wasu bangarorin kasar ba irin wannan cece ce ko kuma na isa ka isa na siyasa ba da yanzu hakan shefi ɗaukan hankulan al'umma musamman ma 'yan siyasa da ke jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. A yayin da sauran ƙasa da mako guda a yi zaben gwamnoni a Najeriya, wasu 'yan bindiga a ƙaramin hukumar Omaha ta jihar Rivers kudancin Najeriya sun kai hari a kan magoya baya da kuma 'yan takarar jam'iyyar apc a daren juma'a har ma suka kashe mutane tara da raunana wasu da dama kwamishinan 'yan sandan jihar rivers din ya tabbatar da aukuwar wannan danyen aiki ya kuma ce 'yan sanda suna sintiri a yankin jiya asabar shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai ya yi wannan kiran ne kwanaki biyu bayan da 'yan yakin sa ƙungiyar al-shabab suka kashe mutane 148 a jami'ar Garissa inda galibi suka auna mabiya addinin Kirista. Shugaban na Kenya ya ayyana zaman makokin kwanaki uku. Ƙasar Rasha da ƙungiyar agaji ta Red Cross sun yi kira ga ƙasar Saudi Arabia da ta sarara a hare-haren da take kai wa 'yan tawayen ƙungiyar Houthi a ƙasar Yamal domin a samu yi wa farar hula jigilar kayayyakin agaji na jin kai da kuma kwashe 'yan ƙasashen waje daga ƙasar. To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su kanmu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu amma da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum. Sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.